أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo ma wannan safiya mai albarka ta lahadi domin ci gaba da karatu wani littafi mai albarka muwatta na imam malik ibn anas safiya ta goma sha hudu ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da dubu da talatin mai daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu da tara inda ke kuma wani shi ne mu na hudu a cikin kitabun jihad na mu tashi babi na takwas babu ma ya juzul musulmi na akluhu kabalan khumus malam yake cewa suna rahman rahim babu mai yajuzu lil a akluhu qabla al khumus babun da zai mana bayanin abin da ya halatta musulmai su ci na ganima qabla al khumus kafin a raba a fitar da khumusi idan aka ta aka yaki aka tara ganima ubangiji Allah ta'ala ya yi bayanin yadda za a raba ganimar ya ce wa alamu anna ma ganutu min shay'in fa anna lillahi khumsa wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lil yatama wal masakin wa ibn sabil to yace fa anna lillahi khumsa za a bai ma Allah ta'ala ɗaya bisa nishi ɗaya bisa gaddashin Allah ne sai ma'aikin Allah ya faɗi waɗanda suke da rabu a cikin wannan ɗaya musu kai kira al'umma to fa anna lillahi khumsu dan ji Allah ta'ala ya yana kaso a cikin ɗaya bisa biyar ɗin wa an lillahi khumsu wal rasul haka na ma'aikin Allah wal ba haka nan dinkin ma Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wal yatama mara wal masakin talakawa wa sabil mafiya suna ba ma ɗaya bisa biyar na abin da aka samu na gani ganima sauran hudu bisa biyar sai kun raba ma mayaka an gano wannan su kuma rabin da za a yi musu zai zo bayani nan gaba izinin allah ta'ala za a raba shi su da dabbobinsu an gano wannan da kyau to yanzu an tara ya halatta mutum ya ci wani abu a cikin wannan dukiyar nan kuma bai zama hulul ba shi ne malam buɗe babi kan wannan ya ce babu mai juzul musulmi wani rumus Babu da zai na bayanin halaccin dan abin da ya halatta musulmi su ci kafin kuma a fitar da kumusi a fitar da abin da za a bai ma magada. amma ce kwanci ne ɗaya bisa biyar ma'ana idan aka sami idan aka sami raƙuma su ne ɗaya bisa biyar ɗinsu eh goma sai a ware raƙuma goma gani sauran raƙuma arba'in sai a raba ma mayaka duk cewa kuma wasu za su fi su girma ba zan eh haka to in aka raba misali sai a aka ware to nan guda goma a cikin hamsin fisho ne waɗanda za a bai ma waɗannan ɓangare da aka ambata lillahi kusa wannan goma za a fita da kasan Allah ciki za a fita da kasan Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a ciki za a fitar da kasan da yake a ciki za a fadda kasan abin nan aliyatama wal masaki da matri duk za a fitar a cikin wannan to shi kasan Allah ta'ala ya za a yi shi shi kasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka tunda za mu su ahlul baiti ba sa cin sadaka su kuma wannan ba sadaka ba ce fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban kaji jumla fakulu mimma halas ne tsantsa halas ubangiji Allah ta'ala ya halatta muku sadaka ma halarci ga waɗanda ke zuwa maki halarta da aminci Allah su tabbata da shi ya ce la ta hilu muhammad wa lali ali muhammad ba ta halarta ga muhammad ba ta halarta jama'ar gidan shi sadaka wannan ta zai zai na cewa ba shi don kakan shi mara taso mun gano wannan to wannan shi ne khumusi waɗannan su kuma kashi ba'in shi za a raba wa mayaka gani to kafin a zo a raba daga ga suna an tara ya halatta mutum ya ɗauka ya ji ba wai ya ɗauka ya ɓoye ba ya ɗauka ya ci ya sha bamban da ya ɗauka ya ɓoye قال رحمه الله قال مالك رحمه الله لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاصد قال مالك رحمه الله إمام مالك بن أنس الله تعالى يمشي رحمه يكي لا أرى بأسا نيجم بانا أن يأكل المسلمون دخلوا أرض العدو من طعامهم idan musulmi shiga cikin ya suka mame kaso sun yi kasar yace baya ganin ko lalle musulmi su ci abin da ke ci su ci abin da ta'ani su ci abincin su min zali gwargwadon abin da suka samu duka duk wani nau'i na abinci da yake halattacce ya halatta su ci qabal an yaqa fil maqasim tun kafin waɗannan al'amurra ɗin su afka cikin kaso ya halatta su ɗauka su ci kada ku manta ya ce min ta'amihim abinci abinci kuma ya shafi mai da eh? abin da za a ci da abin da za a sha ta bangaren abin da za a ci ya halatta idan an samu buhunan shinkafa a dafa wasu tun kafin a raba, ko ba a cikin ci ɗaya kenan ya halatta a samu raguna a yanka a haɗa su da shinkafa ko ba a cikin ci shi nama kenan yana ciki wannan duk ya halatta kafin a raba da sharɗin da imam malik ibn anas zai ambata مالك رحمه الله وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس في الم... حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهلي قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس الله تعالى يمشي رحمه يكيشيوا وأنا أرى الإبل نيفا إنا قمع دمو الإبل جمعي اسم الجنئي الجنسي والإفرادي domin ba مفرد من لبه a wannan lafazin na al'ibulu ba shi da mufrad in ka ce ar-rijalu ne ɗin shi rajulu to amma al'ibulu ne mufara ɗin shi jaman jimimin lamun kaga ba mufara ɗin shi ya ka rai ne daga cikin al’ibulu ba shi sa sai kira wannan jami'i wal da shanu domin an cire ta'un idan aka bar ta'un ya zama saniya kenan al in aka cire kuma ya zama jim'i kenan wal da awaki waɗannan kuma su ne al an'am samaniyat azuwa ina ba'ani sunani wa min al ne sunani min al-baqar sunini wa min al-ibl sunini kaga shikenan sun riga sun cika imam malik ibn anas yana cewa yake yake cewa waɗannan al'amura guda uku abubuwan nan guda uku raƙuma da shanu da dabbobi gaba ɗayansu bi manzilati ta'am aidan suna matsayi ne na abinci ko ba abinci bane duk sunan su abinci يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض الأرض يا هلة المسلمين سيتي إذا سكت شكت قصر مكيا قصر قصر أبو كنجرة كما يأكلون من الطعام kamar da yake ya halatta su ci abincinsu walau anna zalika la yukalu hatta ya haddara nasu maqasin inda a ce waɗannan al'amura bai halatta a ci ba har sai mutane sun zo an raba ganima wa yuqsamu bainahum a raba ganima tare da su a barra zalika biji wannan sai sa yunwa ta cutar da sojojin yaki ya za a ce ga abinci sun samu su waɗannan kuma a ce ba za su ci ba sai an gama tattarawa an gama an raba an fitar da kuma sai an fitar da kowa shi an fitar da kowa shi wannan zai sa mutane su galabaita yunwa ta galabaita da su wannan ya nuna ce kenan idan akwai abin da za su cikin guzurinsu to bai halatta su ci wannan ba ko ba to amma idan ya zama ba abin da za su ci cikin guzurinsu ya halatta su ci wannan isa malik yake cewa fala ara ba'san bima ukila min zalika kulli ba na ganin akwai wani laifi na abin da mutane suka ci na waɗannan abubuwa na ganima kafin a raba ala wajhil ma'ruf amma a hanya wacce shari'a ta yi da shi ba a ce tun da ya halatta ba kuma ganima ce mutum ya kama ham ham ham ham ham wala ara an yastakhira ahadu min zalika shay'an yarji bihi ila ahli amma malik ibn anas sai ni ko bana ganin halaccin mutum ya koye wani abu a cikin wannan abin ya ce zai kai ma iyalansa kaji fa daga <laughs> daga cewar ya halatta kuma mutum ya ce maganin yunwa sai zai kai ma iyalansa kun gane wannan hiza ya ga abinda malamai suke cewa wa laysa wajibun bil iftidari wala muharramun ma'a istirari wa kullu mahdhuri ma'a darura bi qadri ma tahtajuhu darura mana wa laysa wajibun bil iftidari babu abin da yake wajibi a lokacin da mutum ba zai iya ba an ce kada ka ci abin da yake wannan kafin a raba domin ghalmi to ga yunwa za ta kashe mutum yunwa ta dukashi mutum ba ga an halatta mai ci kamar da imam malik ibn na yake na babi akan wannan to sai dai mutum ya kiyaye wa kullu mahburin ma ad-darura duk wani abin da aka halatta abin da yake haram ne aka halatta maka shi saboda larura to bi kadari ma tahtaju darura zaka ci kurkudin abin da larura take bukata yanzu nan idan ya ci zai abin na ajiye kai ma iyalinsa larura tana bukatar wannan haka ta wani sayar haka abin da ya halatta ya ci shine abin da zai magani yunwarsa wannan shine fitar imam malik ibn anas eh ne ya yi an samu da shi kenan shi ba zai ci ba a kuma zai ci ga guzune shi bai kare ba A'a shi yana da bukatar kwaya su misali da aka da shi kuma kamar gida yi shi bukata aje a a ba su da bukata kenan yanzu a gida suna can kai kuma ana nan fagen yaki ana ba abin da za a ci yana bukatar da ya koma gida kenan قال رحمه الله وسئل مالك رحمه الله أن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك رحمه الله إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في, في غنائم المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكل وينتفع به إذا كان يسيرا تافها وسئل مالك رحمه الله أن تنبي إمام مالك بن أنس الله تعالى يمشرهما على الرجل يصيب الطعام في أرض العدو dangane da mutumin da zai samu abinci a ƙasa da suka riga suka ci mutu da yanzu da ya samu wannan abincin fa a akulu minhu sai ya ci daga cikin wannan wani ita ce tambayar da ake wa mali kibar anas ala ta malam mutum ne an ci gari da yaki sai aka samu abinci ya ci abincin wa ya tazawwar kuma in guzuri da shi akwai suna na umar a cikin kenan fa ya minhu shay sai wani abu ya rage a cikin abincin a yashluhu lahu an yahbisahu fa ya akula fi ahli ya halatta ya ajiye in ya koma gida ya ci da iyalansa aw ya bi ahu qabla an yaqduma biladahu ko kuma ya sayar da wannan abincin kafin ya karasa garin su ya tafi a bisamani sai ya amfani da kudin tambayi kenan da aka yi maliki qala malik rahimahullah sai imam wani ana sai ya bada amsa yace in ba'ahu wa huwa bil ghazwi idan ya sayar da wannan abincin ana fagen fama fa inni ara an yaj'ala samanahu fi ghanaimil muslimin ni abin da nake gani ya ibi kuɗin gaba ɗaya ya sanya su a cikin ganima ta musulmai abin da musulmi suka samu na ganima tun da ya riga ya sayar kun gano wannan da kyau mara bai halatta ya ci kenan idan ana fagen fama wa in balaga bihi baladahu amma idan ya kai garin su da kudin to fala araba ba san an ya akula an ya hu ni ba na ganin akwai wani laifi kuma a ce ya ci abincin yana sai ji wa yantafi ya amfani da shi idza kana yasiran tafiha duk da haka idan abin ya zama ɗan kaɗan ne dan mutsitsi ne tafihan abu ne da ina ba ka sai ake sai akai da wannan mana ba wani abu ne da ake sai a lissafi ba irin wannan to amma idan ya zama yana da yawa idan ya zama ɗanyen gwal ne hmm? idan ya zama wayar hannu ci irin ta 150 ɗin nan fa ana ta shaban banda wayar 2,500 hmm? waɗannan al'amura su ne abinda za a yi la'akari da su domin kada mutum shiga abin wannan shiga cikin alfani wa ma nabiyin an yahul ko an yohan shine fatawar imam malik ibn anas dangane da gwargwadon abin da ya halatta a ci na ganima tun kafin a raba abin da ke sawa a ci shi ne bukata idan bukata ta kama a ci ya halatta a ci raƙuma da shanu da awaki duk suna ciki abin da ya halatta a kama a yanka a zuba a jigi a ci baki daya sauran kuma sai a zo a raba a matsayin gani ya رحمه الله باب ما يرد قبل أن ma a sabon أصاب الأدو da zai mana bayanin abin da za a mayar da shi kafin a raba daga cikin dangin abubuwan da makiya suka samu ma'ana abokan gaba sun samu wata jaula sun samu wata dama kuma sun kaftar muku wani abubuwa daga cikin abin da kuka mallaka kun gano wannan ka sun ɗauke motarwa ne ko sun huce da mashin ɗin wani? ko sun wawace shagon wani a matsayin su ma sun sami ribar yaki ana cikin wani sai kuka samu wata sa'a a kansu kuma sai kuka mamaye su sai wannan abin da suka samu ɗazu sai ya dawo hannunku kun gano wannan da kyau ko to yanzu wannan abin da nima ne ko ba ganima ba ne ko ko za a maiwa da masu shi shi a cikinku ina kan kun yace wannan shine babu ma yuraddu qabla an yaqa al babu abin da za a mayar tun kafin a raba ma asabal adu daga cikin dangin na uku abinda abokan gaba suka samu a hannun kuɗa su yanzu kuma ya sake dawo hannunku wannan shine sunan babu qala malikun rahimahullah حدثني يحيى عن مالك كومتي قال عبيد الله الليثي رحمه الله حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبدا أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه أبى وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم عبيد الله الليثي yake cewa yahya ibn yahya al-laifi baban shi kenan ya karanta da ni wannan hadisi daga malik annahu balaghahu cewar shi malik bayani batu ya zo mashi a ga imam malik wani anas bai kawo isnadi ne kenan ya cire isnadinsa sukan ce irin waɗannan ba na zahu kamar ta aliqat na a cikin bukhari sai ga bukhari ya ce qala ibn abbas rahimahullah kaza kaza kaza kaza alhadi wanda bai hadu da ibn abbas ba an gane wannan shi ne wannan hadisi ne mu'alla takan yi ya ya roci irin wani hadisin a wani wuri tare da isnadinsa amma tun da abdullahi da abin da imam malik ibn nasu bai kawo wannan isnadin ba inda kala malik annahu balaghahu an abdullahi abdullahi bin umar kaga babu isnadi kenan to amma imam al-bukhari din ya ruwaito wannan asar din shi ma imam al-bukhari to ya ya isar da wannan isnadi wannan isnadi ya kai labari musamman ta hanyar yahya al-qattan imam bukhari yana da hadisin ta yahya al-qattan da ubaidullah daga nafi'u daga abdullahi ibn umar azal hadisi ya kai labari ta wata hanyar da bukhari ya same ta yake ce anna abdan li abdullahi ibn umar abak lalle wani bawa na abdullahi dan umar ya gudu shine abaka akwai lafazin qur'ani eh إذ أبق إلى الفلك وعلى الفلك إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم لولا أنه كان من لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عن الشجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون Qur'ani da daɗi yake fa arsalnahu ila mi'ati alfi sai Allah ta'ala ya tura shi zuwa ga mutane da suke sun kai kimanin dubu ɗari aw yazidun kuma ma za su ƙara kan ɗari tunda wannan ba auce ta shakka ba ko don ubangiji Allah ta'ala ya domin kullu shi sai ka shakka ta auce is abaqa ila al-mashhur abaqa أن عبد الله عبد الله بن عمر أبقى والبا وأنا عبد الله بن عمر يا أبو وأن فرسا له عار هذا إنما كم وني دوكي نا عبد الله بن عمر يا كيشي أبو أبو بنو كنا فأصابهم المشركون سي مشركي سكا ساميسو أو تبغض هذا أكي sai mushrikai suka samu wannan bawan cikin hada-hada su suka samu wannan katon abin nan doki cikin abin da suka samu ana cikin wannan fafatawa sun zane muhimman musulmuna sannan sai musulmi suka samo su a matsayin ganima da bawa da kuma dokin abdullahi dan umar ɗin farudda ala abdullahi bin umar sai aka mayar da waɗannan abubuwa ga abdullahi dan umar wa zalika qawala an tusibuhum al maqasid an yi wannan ne kuma tun kafin a rabon ganima wani ya nuna wani mace hmm? ya halatta idan a cikin al'umman musulmi wani abu nashi ya afka hannun kafirai sai daga baya ko musulmi suka samu shi a matsayin ganima to sai a mayar mashi da wannan abin kafin araba amma idan bai yi bayani ba wani nashi bai yi bayani ba har sai da aka raba ya zai ce ai wannan abin da nashi ne a wannan kuma sai a tarbe su a nan gaba eh? ya dangana da ya su ya canza mishi launi ya canza mishi wani abu ya fitar da shi daga hayyacinsa na da ka gani wasu an sun mai ƙare-ƙare ko sun mai rage قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهلي وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد قال يحيى ابن يحيى الذي يكتشوى wasu ta malika rahimahullah ya kone Yace na ji imam malik ibn anas yana cewa ka ji fa magana ya shi ya ji malik yana cewa fi ma yusibul adu min amwali muslimin dangane da abin da makiya abokan gaba suka samu na dukiyoyin al'ummar musulmi sai daga baya su kuma musulmai suka mayar da wannan abin cikinsu innahu in udrika qabla an taqa fi al-maqasid yace idan mai shi ya je riske shi aka je aka samu tun kafin musulmai su raba wannan abin huwa raddun ala ahli to wannan abin za a mayar da shi ga masu shi wa amma ma waka fil maqasim amma abin da musulmai suka riga suka raba fala yuraddu ala ahadin ba za a mai da shi ga kowa ba domin na wani ne za a karba shi amma kun gane wannan kama idan daman ba a raba ba na kowa da kowa ne idan aka ce an ɗauka an mai da shi shi kaɗai. kwarai shi eh, misali shi a eh. ba samu an samu da yawa ya fi da da da samu shi kenan duk da haka za a ba na shi ne na shi ne na uku ya shiga amma da ba ta yanzu ba ana haƙi don shi bane na kwato wani abu ana maganar nashi ne nashi أما na hausa mutu da nashi ai ba nashi bane a وسئل مالك رحمه الله الرجل هذا المشركون غلاما ثم غنمه المسلمون قال مالك رحمه الله صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تشبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء wasu ila malikun rahimahullah an tambayi imam malik ibn anas Allah ta'ala ya cikin an rajulin hazal mushrikuna gulama dangane da mutumin da mushrikai suke awon gaba da bawansa ana cikin wannan hali sun magani mahul musulmun sannan sai musulmai suka samu wannan bawa a cikin ganima su qala malik rahimahullah to ga amsa da imam malik ibn anas ya bayar akan wannan tambaya da aka yi yace sahibu wa auladihi bi ghairi sama. yace ce mai wannan bawan shi ya fi cancanta wannan bawan ba tare da ya biya kuɗi ba amin mun tayi wannan ko Da yake na biyu wala kima mai wannan ba shi ya fi cancanta da shi ba tare da ya ba da ƙimar wani abu ba ko da ba kuɗi ba ba tare da ya ba da wani abu ba wala hurum ba tare da an ba ya an ci an kama shi tara ba ba tare da an ci shi tara ba haka za a ɗauki shi a bashi amma da sharaɗin malam tusibul maqasim muddin rabon ganima bai afkatan shi ba idan aka raba aka bai wa wani to yanzu na wani yake so a karba a bashi fa'in waka a fiye amma idan rabon ganima ya afka kan shi malik ibn anas yake cewa rahimahullah fa inni ara an yakuna al-ghulamu li sayyidihi bis-saman duk da ni ina ganin ko da an raba bawan ya afka cikin kasan wani ni ina ganin wannan bawan ya koma ga mai gidan shi amma bis-saman ya biya in sha in ya so yana so tun da an raba har aka raba bai yi magana ba ko bai gane cewa nashi bane yanzu rabon bawan shi ya afka hannun zaidu to sai ya biya zaidu kuɗi ugar gane wannan da ke ko nan shari'a tana da damar ta tilasta zaidu ya sai mishi da ya sai da su nan an samu misalin ba mu da wani lokacin da za a sun ba gane ba an da ba a ya samu da wasu gari suka tun da shi bai da yakin ba ai duk karanta da muke ba kawo sharɗin sai ya je ko bai je ba ba kawo sharɗin wannan ba kawai wannan na wane ne ka gano wannan yau in ba a raba shi dama ba za a raba da shi wata kila amma da zan ce kila wata za a raba da shi kuma bai je yakin ba saboda kwamanda ne ya sa shi ya tara wani abu ai ya zama bi manzalati man habar kenan Islam. Não. su su kafin lafiya da não não Da aka musu masu o bayan não Eh man. To bayan su kuma não da su da. Kamar ya não su. Da su da bayan su duk sun zama bayi. Ko da su ne não ta. Eh. Su ba kamar ya kuɗa musulmi su ta. Su ne da não yi da não ta ba samun da muna nan zuwa kan fakara ta gaba kace ba tare da ya biya tara ba قال رحمه الله قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين هازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القصر إنها لا تسترق وأرى أن يفتديها الإمام لسيدها لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له أن يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف أن يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك وليس له أن يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها قال مالك رحمه الله إمام مالك بن أنس ينا في أم ولد رجل من المسلمين دنغني دا أم ولد نوان مسلمين إذا أنت أم ولد في ممتن يرى بديوة بأن تعتبع سيكسن سيتا لدي إتا سيتا هيرو تعلي بشي يعني إتا بيواتي abin da ta haifa kuma ɗani kun gano wannan wannan ta fara shan ƙanshin ƙanci domin idan ya rasu ta zama ya ita ba a gadanta ba kuma a kyautata sunan wannan ummu walad uwa ce ta ɗa ita baiwa ce amma ɗanta ɗa ne ba bawa ba suka danke ta thumma ghanima hal muslimun sannan kuma daga baya musulmai suka same ta a matsayin ganima ta dawo cikinsu, da wa qusimat fil maqasim sai aka raba ta cikin kayan ganima wadda cewa sanadin nisan da kusurma fi makasu sai aka raba su cikin ganima sun ma'arafa sayyidu ha ba da zalunci sannan bayan an gama rabo sai mai wannan ummu wala da ummu wala sai ya gane cewar ai shi abin nan bai wasu ce bayan an gama rabo sun ma'arafa ha sayidu ba da zalik sai maliki ke cewa inna hala tusara wannan baiwa Allah ba za a zama da ita baiwa ba an gano wannan kun ga ita ba baiwa ba ce ba kuma ya bace abin da muka ce ba baiwa wacce ba za a mata mu'amala na bayi ba duk da cewa ita baiwa wani ce amma ta haihu tare da shi ta haifi da sai mamar ibn ali ce la tustarab ba za a zama da ita tsantsar baiwa ba da yake nan wa ara an yaftadiha al-imamu li sayyidiha kuma abin da nake gani yanzu tunda an riga an raba ganima ta abta hannu wani to dole ne gwamnati ya zama ita ta fanshe wannan baiwa daga hannun wanda aka bashi ya na al'iman shugaba ya fanshi wannan baiwar lisayyidiha idan kata da mai gidanta yi ɗinta kenan fa in ya yaf'al idan ba a aikata hakan ba idan shugaba bai wannan ba fa'ala fa ala sayyidiha an yaftadiha ya zama wajibi shi yi ɗinta shugabanta mai gidanta kenan ba na aure ba tun da dama bai washi ce dole shi ne ya fanshe ta a hannun wancan da ta afka hannun cikin kasan shi wala ya da'uha ba zai batta ta kasance a cikin kasan wancan ba ina ba ta mana gane bayana, wala ara ladhi shar lahu an yastariqaha kuma ba na ganin ga wanda ita wannan ummu wala din ta abda cikin kasan shi ba na ganin halaccin ya bautar da ita ya zama da ita baiwa to kaga tunda ba bai halatta ya zama da ita baiwa ba yanzu ya zama dole isai da ita ga da mai gidan shi kenan ruwan na zaman dole kan abin bai yi tsaye ba ko ta sa baki ke domin idan shi kuma ji cewar a ba dole ne a sai ya zai ba da farashi kaɗan wala istahilla farjaha bai halatta kuma ga ya sai da ita ba shi wannan na biyu kenan dole ya dawo da ita ga sai ɗinta na farko wa inna ma hiya bi manzilatil hurra ai ita tana matsayin yani zai ce ba ya ce kai tsaye ba nan tana matsayin ya a gano da cewa idan sai kama ƴaƴa nan malam muhammad idan sai kama ƴaƴa kenan mushrikai sai ake nasara aka kwato waɗannan waɗannan ya'ya su za su gaba da zama kowa za a da shi gidansu ne kawai kun gano wani da ke ko a ah, yau ba gashi nan ba har akwai canjin bayi da asiri sun kama muku mutane akwai abubuwan da za ku iya bayarwa ku fansa domin ku dawo da su wai canjin fursunonin yaki da ake ba shi ne ake yanzu wa inna ma hiya bi manzilatil harra li anna sayyidaha yukallaf an yaftadiha domin shugabanta ita ummu wala din za a tilasta mishi dole ya fanso ta kotu ta sa mai baki za ta sa dole ya fashe ta idan jarhat idan ya zamana ta ji wani ciwo إذا جرحت وإذا إذا جرحت ما يوتى إذا جرحت أبن إذا جرحت وما جرح في الماضي المدني المعلوم إيه كما نسخ دنيا بين إيه جرحت كما نسخ إذا نجوى بين دوانا نسخ بين كسان جرحت أما جري جارنا كما أنجري جرحت jurihat ɗaya biyu uku hudu biyar a majority tarihi ne ke nan kada su yi mun ga da su ne da mu ba idan barwa ta je ta fasa mu wani kai wani zai biya fasa mai gidanta ita idan mun ta mallaka ka gane wannan shi ya yasa yake imam malik ibn anas sai ce to ai ita barwar idan ka je ta jima wani ciwo mai gidan da ne zai fanso ta a hannun yan sanda shi zai fanso ta a hannun kotu da kudin aljihunsa to tun da haka ne tun da yanzu ta afka hannun ganima kasan wani shi ne wanda zai je ya fanso ta wanda ya wannan da haza bi manzilati zalim imam malik wannan sai ce to ko wannan irin wancan ne alaisa lahu an yusallima ummu waladihi tusfarab bai halatta ya mika uwar ɗanshi shi da ita baiwa wa yustahallu farjuha wani kuma yaje a bangi a matsayin bai washi bai halatta wannan dole ya tsaya tsayin daka ya bi mataki na diplomasiya idan ma an raba ya zama na in bata zo hannun shi ba to ya zama na a hannun wani din yayi kokarin dawo da ita hannunsa وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يخرج إلى أرض الأجوي في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يهبان له فقال أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه ولا يستراق وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شاة مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به وأما الأب فإن سيده, فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء يأخذه ويرفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وإن أحب أن يسلمه أسلمه وإن كان وجد له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئا مكافأة فيكون مع صافه غرما على سيده إن أحب أن يفتديه واسئل مالك أن تبدأ إمام مالك ابن أنس رحمه الله أن الرجل يخرج إلى أرض الأرض dangane da mutumin da ya fita ya je ƙasar da yake tsakaninku da su akwai rikici babu hudda jakadanci tsakaninku da su kowa ya rufe ofishin jakadancinsa sai kuka je kasar fil fada kun je ne don ku fanso waɗansu 'yan ƙasar ku da aka kama su a matsayin bayi za ku je ku fanso su auki tijara ko kuma kun je ne don kasuwanci mun gano wannan da kyau fawshar al-hurra aw al sai shi wannan mutum daga cikin ku da aka suka je wancan kasar sai ya je ya awul ab ko kuma ya ba bawa ma'ana suka sai mishi da a matsayin bawa kun gane wannan ɗaya kenan awul ab ko kuma ya je so bawa wanda yake wannan bawan da so a ƙasar ku bawan wani ne da mushrikai suka kawo haɗi suka gaba da shi sai shi kuma wannan ya je ya so shi kar ku manta a ƙazu da muke cewa za a mayar za a mayar idan aka ce shi ne a matsayin da nuna to yanzu wannan kasuwanci je kasar da ya so shi ko ya je kasuwanci aka sai mishi da ɗa a matsayin bawa to shi wannan ne matsalar ne wannan hukunci shi ne imam malik ibn anas ya ce au yu habani la ko kuma aka ba shi kyautar su an ba shi kyautar ɗa guda ɗaya aka kuma ba shi kyautar bawa guda ɗaya duka wajen bayi Allah ya sauke sai imam malik ibn anas ya ce ammal hurr amma dangane da wannan ɗaɗin da ya so a matsayin bawa ko aka ba shi kyauta shi fa inna mashtarahu bihi to lalle abin da ya sa kuɗi ya saya da shi dainin alaihi ya zama bawa abin nan ya zama bashi akan wannan ɗaɗin ana ba ba ba ba ba ba ba ba ba kuɗi da ka je ka sa ka sa naira dubu hamsin ka so shi sai daga baya aka gano ɗani kun gane nan da ke ko ko kuma da aka lokacin da suka kawo hari nan kasar suka ɗauki ɗa a matsayin baya suka tafi da shi yanzu kai kuma ka je so shi za a ka bawa ne a wurin mutanen garin al'umma musulmi kuma ba ne da su shirke sai kawo to yanzu wannan kuɗi da ka so dainin alaihi shi ne akan wannan tsada sai yake idan wannan tsada a gona yana da wata gona da zai biya ga dubu hamsin ɗinka sai ya biya da shi kenan ya kama gidansu ko kuma iyayen su zo su baka kuɗin da kaso wannan wata falala lalace ke musu mun gane wannan wala yustara ba za a zama da shi bawa ba da ba za a mishi mu'amala ta bawa ba wa in kana da lahu fa huwa hur amma idan kyautar shi aka bashi kuma ɗani walaysa alaihi shay wannan babu komai akan shi kawai shi kenan ya gama ɗa ne ya ba kuɗi ya sa ya ba balle a ce ya bashi kenan sai ya kama hanyar gidansu Hmm? illa an ya kuna rajulu a fafi shayin mukafa'atan sai dai idan shi mutumin da aka bashi wannan ɗa a matsayin kyauta shi kuma ya ba da tukuci eh? Eh? shi bai ce illa an ya kuna rajulu a fafi shay'an mukafa'atan sai dai idan shi mutumin ya ba da wani abu wanda yake matsayin tukuci ne fa huwa daini alal hurr to idan bai yaje ba wannan tukuci ya zama bashi kan wannan tsadan kenan sai cire biya bi manzilati mashturi ya bihi wannan zai tsaya matsayin na abin da ya sa kuɗi ya siya da shi wa amma abd amma idan bawa ne ba ɗa ne mushrikai sun taba kawo shi suka wuce da bayi a nan ma bayi ne ko kuma yanzu kun je gaban kun je hada hada kasuwanci sai kuka so to da kuka so yanzu ya ga sake dawa ga shi amma kuma wannan wannan karan a hannun wani ba a hannun mai gidan shi na farko ba wata wataƙila ya ce gara da aka haka wataƙila kuma ya ce ina na kuma gidan shi na farko ko ba su iya ba mai hukuncin shari'a akan wannan sai imam malik ibn anas sai ce fa inna wa mal abdu fa inna sayyidahu al-awwal mukhayyarun fihi amma idan bawa ne to mai gidan shi na farko yana da zabi in sha'a an a akudu in ya ga dama ya karɓi wannan bawan da ya sake dawowa yanzu fayyadfa'u ila ladhi ishtarahu kamana sai ya bada kuɗi ga wanda ya je so shi da kuɗin saya da kuɗin mota da kuɗin abinci da kuɗin komai sai ya cike ya biya shi wannan shari'a ta mai mashi da bawansa fa zalika la ya samu wannan kuma yi haka ya samu wannan damar wani na haka an yi shi limahu asalamahu in kuma ya ga damar yi ga shi kawai ce a shi kenan shi ma ya jira ya rabu da shi shi kenan kawai wayan kana wuri da lahu idan kyauta shi aka bashi ta sayyidu al-awwal haƙo bihi to duk da haka dai mai gidan shi na farko shi ya fi cancantar dai shi ya fi cancantar wannan bawan wala a alai babu wani abu da zai baya illa an yakuna rajulu afa fi shay'in mukafa'a sai dai idan shi mutumin da aka bashi bawan shi ma ya ba da tukuci a wancan lokaci da aka bashi sai ya kuna ma'afa fihi ghurman ala sayyidi to sai zama wannan abin da ya bayar kamar wata tara ce kamar wani bashi ne da yake wajibi akan kan al-awwal in ahabba an yaftadiya idan yana so ya fanshe shi sai ya da wannan tukuci sai ya karbi bawansa in kuma baya so kenan. ina fata mun fahimci bambance bambance da ke ciki yanzu zuwa kuka kuka je kuka so ko aka baka shi kyauta ba ya musulmi suka kai hari ba kada ka musu a matsayin ganima ba in wannan ne za a mai da kowa gidan shi in wannan ne ga hukunci shan mata قال رحمه الله باب ما جاء في السل في السند في النفل yanzu bayani ya mana kan asalam asalam fa'al bi ma'ana al-maf'ul asalaf shi shine abin da mutum ya samu a wurin abokin gaba wurin kashi, abin da ka danne shi da karfin bala'i ka kwata kamar abin da ya shafi guzurinsa da makaman da ke hannun shi da abin nan wasu yan damani ko wasu wayoyi ko wasu agogona da sauransu ko kuma wannan zakata shi, ka samu ku cike da zinari da asafa wannan shi as-salam to shin yana cikin annaflu ko ba cikin annaflu kun gane wannan a jiya mun yi maganar annaflu ana cewa annaflu ana cewa annaflu ce, ita waɗansu suka ce an ce annaflu shine ganima da aka samu domin ƙari ne a kai abu na farko shine nasara ake nema ganima kuma ita wannan ƙari ce akan nasara ɗaya kenan waɗansu malamai kuma suka ce annaflu shine ƙarin kaso na ganima da ake ƙara wa mutum bayan kasashe na farko mun gane wannan an dauki ganima kamar da Abdullah da umar ya faɗa mana jiya an raba musu raƙuma goma sha biyu ko goma sha ɗaya daga baya kuma aka sake ƙara musu ɗaiɗai a ga wannan ƙari ya zama annafi kenan yanzu shi wannan ganima da mutum ya samu da aka danda abin da musulmi ya samu a hannun kafiri yana cikin nashi yin ko kuma yana cikin kasan ganima قال مالك رحمه الله حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلاح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين دوله قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال فاستدرت, فاستدرت له حتى أتيته من ورائي فضربته بسيفي على حبل آتته فأقبل علي فضم يضمه وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال وقلت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقلت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أبا قتادة قال فقد فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم سبب يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضي عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا أهاء الله إذا لا يعلم إلى أثر من أسد الله يقاتل عن أن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق فاعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرء آه، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة في بني سلمة وسلمة ولا كرمة في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلت تأثلته في الإسلام ubaidullah allahi yake cewa haddathani yahya an malik yahya ibn yahya allahi ya karanta da ni wani hadisi daga malik ibn anas an yahya ibn sa'id daga malamin yahya ibn sa'id al-ansari an umar ibn kafirin kuka ce an amr ibn kafir sai rabi an umar malamin umar wani sa kuma raka amfani ba na shofa yanzu da malam ya da malam sadu da malam kuma na ya ce amma ka ce eh ibrahim amfani ce a to kuma mai mutum ya ce ya ce shi shi na shi amfani annabi shafi yake cewa akwai akwai umar ɗan juna ne kamar ka cewa da kani kamun tana ko tsaraza in ba mutum ya gogo a hadisi ba ba zai iya tantance waye ya rawaito ba idan aka sa wawun da shi ne ana idan aka bar ra'un babu shi ne umar to da amr da umar duk ɗan uwan juna ne shi yake cewa wa amr wa umar akhawani wa umar ajallu ashhar umar shi fi shahara wa huwa alladhi fil shi ne kuma wanda maliki ya rawaito hadisin sa a cikin muwatta وليس للامر بلا كثير في الموقع الذكر باب وانا امر تولى امر اسكي لك بالموقع الا عند من لم يكن اسمه هو صحيفه idan mutum da sunan ya riga ya rikice mashi da iya tsaya hakan da za a gano sunan bane amma babu sunan amir a motsa ba wai amir a abin nan ba wannan amir ibn kasirin ba ake magana amir ibn kasir ba wai ana ba mu mallaka inda ga amir a cikin wada ba ba shi ake mishi ba a wadannan ƴan uwan guda biyu umar da amir umar shi ne sunan shi zuwa muwaɗa amma amur sunan shi zuwa muwaɗa ba eh amur bin kafir ana bi fatada ana bi muhammad daga abu muhammad sunan shi maula abi qatada yantaccen bawa ne na abu qatada an faɗi ne goma faɗa ba ba taɗi ba sunan shi shi bin abbas na fi bin abbas a ba ta bin abbas ba shi ba أنا أبو قتادة بن ربعي جن حديث أبو قتادة بن ربعي جن رضي الله عنه أنه قال الله تعالى يبدل سيتي وانا حديث كده من البخاري ده مسلم ده نسائي ده أبو دايرة ده ابن ماجه ده أحمد بشر الكشي البخاري مسلم نسائي أبن ده نسائي ده ترمذي أبو داود ابن ماجه أحمد بن الكشي شيء قتادة بن ربعي يأتي kharajna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ama hunain mun fita tare da ma'aikin Allah da aminci Allah su tabbata a gare shi ama hunain a shekarar da aka yakin hunain ka yanzu yan yaki falan man taqaina a lokacin da muka haɗu da juna karat lil muslimina jawla lil muslimina jawla wani irin tangarda ya samu musulmai an kirma mu musulmai hari zazzafin hari sosai da sosai ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين an أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين a lokacin inda malaman sura suke ba wa dubu biyu kafare da sun su dubu shida zuwa dubu bakwai ba musulmai kuma su dubu goma sha biyu ya kake gani ai kuma musulmi suna zuwa kenan ko sai musulmi suke gana waɗannan nan dubu dubu sun ce cikin cokali ba wannan kafin hakikai an gama da su ina sai wani guda ne mai kesa da ni dan sun yi musu dogara ga yawan su tarbiyya da ubangiji Allah ta'ala ke sanya al'umma malam ya ki iya ki shi da ce wasu kuma sun biya kuma wallaitu ne kuka juya a guje annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana dama shi ta ba biya na bai taɓa juya ba yana ana nabiyu la kadib annabi ne abdul muttalib ana nabiyu la kadib annabi ne muttalib yace ku dawo ku dawo ni ne annabi ba da ƙarya ba wallahi ba ƙarya ba ni annabi annabi ne abdul muttalib ni ne ɗana abdul muttalib ce ku dawo ku dawo ku dawo aka yi dinga kiransu amma lalle kan an jijiki a wannan yakin ne Allah ta'ala ya mata wala kada nasara kuma Allah hakika Allah ya taimaka muku fi mawaƙila kasiratin a wurare masu tari nawa wa yau ma hunainin hakan nan kuma Allah ta'ala ya azaba muku a ranar hunain is a ajabatkum kafaratukum a lokacin da yawan ku ya burge ku kuke ganin kawai ai yawa yanzu zai ku gama da su walam ta gina ku a yau ne kuma ba a dogara ga Allah ta'ala tarbiyya ce ubangiji Allah ta'ala yake sanya musu sama al'umma qal sai kasara bin abu kasara bin rabi'i yake cewa فرأيت رجلا من المشركين سينا جوانا متن daga cikin mushrikai kada ala rajulan min almuslimin ya hau kan wani mutum a cikin musulmai ala ya yake ainihin lam alif gane na ko akwai bambanci shi ala ainihin lamun yau yau ko alif maksura kun wannan wancan fi'ili abin nan wancan hafin jarmi wannan kuwa fi'ili ma ne ala ya abu wannan kenan irin shi ne inna fir'auna ala fil ard irin wannan shi ne mabin sa ala fi mubari sa ya ali shi yake cewa ya ga wani mutum daga cikin mushrikai ya je ya hau ruwan cikin wani mutum daga cikin musulmai dan kare a yake fastadartu lahu sai na juya na hau kanshi na je na kame shi hatta ataitu min wara'i har na je na samu wannan mushriki din da ke kan musulmi na je ta bayansa fa daratuhu bi sayfi na gicciya mishi gobe. ala habli atiqi akan igiyar da ke wuyansa ina kenan ana din shi kenan anan din shi kenan idan igiyar da ta hada abin nan duniyar gangan jikin shi da da kanshi mun yi aidan nan fadir bi fuka alati wadir min kulli bana fa aqbala alayya fa damma ni damma yace ai mutumin nan sai ya fuskanto ni ya saki wancan kenan shi wanda na doka sai ya saki wancan da yake dukan shi sai ya zo ya same ya fa dama ne zan mata ya zo ya zo matse waje tuni hari hamad saboda wannan matse ne kun da da mutum da mutum kan mutuwa ka gane da ke ko amma da kuma ta da ya ji shi ta kobi a wuya sun ma'adara ka hulmaut sannan sai mutuwa ta ai mutuwa ne sai mutuwa ta zo ta dauke shi fa arsala sai ya saki ai dole dole dan ya jabu yake da ya gane wani irin dan ta da kuma mutu kuka wala yake ba ce wallahi ma ta tamanna wani kala atu haka magana ba a a wancan ba a kashe shi ba shi wannan da ya ga danna wancan musulmi din ne sai ya kawo musulmi agaji ka gani ko sai ya samu wannan mushriki din ya danke ya sare shi a wuya to saboda zafin tsarin da ya ci wani mushriki sai ya saki wancan sai ya zo kan wanda idan ya sare shi shi wanda ya sare shi aka danka ya ce sai da ya mutuwa to alkutu ya riga ya faru shi a wuya ta gane ko jini ya riga ya ya buge shi sai sake shi kawai shi ke sai kifa sai mutu a mashirkin sa a yi can wuta balbala sun ma'adara ta hulmotu fa a sarari sai mutu a tarfiye sai sake yi kai subhanallah ya ki babu kyau manzo Allah ce la ta taman nau liqal adu kar ku taba fata Allah hada mu da abokan gaba was'alullahi al'afiya ku roki Allah zaman lafiya haka manzo Allah yake fara kar ku roki Allah ta da hankali wata ku fikira kan lati shi banda lajin zalimi mutum khasa ku ji tsoron fitina wata in tuka ya samu waɗanda suka zo gurin su kare ba la ta kama nau da kal adu kar ku fata haɗuwa da abokan gaba kar ku ce Allah haɗa mu da su din mana kar ku wannan was'alu Allah al'afiya ku roki Allah zaman lafiya fa idza laqitumuhum amma idan kuka haɗu da su wata wata rana fa kubutu ku tabbata wa alamu anna al-jannata ta tazlalu siyuf ku sani al-janna tana ƙarƙashin inuwa ta kudi amma kullum ku nemi zaman lafiya idan mutum ne ya lakuce muku hanci to kar ku daga mashi kafa ku sani sawu kuma ba a share shi balle a lakuce muku hanci kwarai kuwa wani yadda dutu kun hirba amma ba a taba musulunci bai taba yadda musulunci ne su kwallo fada ba amma lalle da aka taba su kuma bai yadda su tsaya su zira ido ba ai idan zaman lafiya ya zo ba su kuɗi za su amfani da shi ba ko ba su zuwa yawa yanzu sai da jikin shi mutuwa <laughs> falaki ta umar bin khattab yana cikin wannan da aka sake shi sai ya samu umar bin khattab manya manya kenan duk ana cikin fagen ka san yakin ya hadu a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba a wannan yaki ka tsaya a gidan ba shi yake ka tsaya ba fa kuntu sai nace ma balin nas nace ya Umar me halin da mutane suke ciki fa qala sai Umar ce amrullah ai mutane suna shi al'amarin Allah suna cikin kaddaran abin da Allah ta'ala kaddara zai same su kuma inna ma da usallam mutane sun fara dawowa domin Allah ta'ala ce sun gudu sun abanna فلم تكن الارض شيئا وبدأ لكم الارض بما رحبا ثم مدبرين فار فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيما da Allah tabbata a garje ce man katala katilan a cikin musulmi kenan duk wani musulmi da ya kashe wani arna daga cikin arna ma'ana fa'il bi falahu a abin nan lahu alayhi bayyinatu yana da wata shaida da zai bayar da za su yi shi ikifa falahu salabu yana da guzuri wannan mutum da ya karba a masa yana da kasa yana ta takobin shi yana da kuma da kuma nashi don ya ta dabara ta yaki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin ya ci kira sanin iya yi ga imani yana tare da su ga shi kuma za su gaba ya ce duk wanda ya zo kashe wani yana da abin da shi ne yake dauke da shi haka kuma wani sabon sarki yake nan qal sai abu qatada ce fa kuma sai ne miki kuma kulki sai ce man yashhadu li wa zai bar shaida akan wannan da ni gicciya mishi ta kogi ya zo wurin gume ne na jikin shi mutuwa shi kuma mutuwar ta gaske shi a sai kansa shi kuma ta gume shi ne shi kuma ya zo mutu shi ya da ya sa mishi kenan a wuya waye zai ba da shaida a kai sun madarasu da ya an shiru sai zauna kuma ba sannan sai manzon Allah ya ce man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani lahu alaihi bayyinatu yana da wata shaida da zai bayar falahu salabu yana da abin da ya karba a wannan mutum ba zai shiga cikin ganima ba wannan nashi قال في أبو قتادة بن ربعي يتي من يشهد لي فقلت سيدتي من يشهد لي ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله طلب قال فقمت سيني ميتي كشف موتنا ثم قلت سينتي من يشهد لي وعزي شيدا وعزي من شيدا ثم جلست سنزونا ثم قال ذلك الثالثة سنة سنة على صلى الله عليه وسلم يساك فأوت مغالا كشف موتي من قتل قتيلا له عليه بينة فله طلبه فقمت سيني ميتي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace kaga ya miƙe kashi na uku bai faɗi magana ba sai ce malaka ya abaka tada ya abaka tada ne ya faru ya abu kasara ne ya faru domin an sanar ya faɗi wannan shi ma sai ni ke faɗi kaza ba da shaida idan ya faɗi wannan sai da na biyu yanzu ce ya aba sai ma ya aba kasada me ya faru qal sai abu kasa da yake fasassu alaihi kisa sai na bashi kisar abin da ya faru gaba daya na koro shi da wani tulla filla fa qala rajulun min alqawm sabab sai wani mutum daga cikin mutane yake ya rasulullah abin da ya faɗa haka ne anan ba ake Allah ku ciyayi a hadisin da kake karanta za a karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin na annabta a matsayin na ne fatawa a matsayin na ne hukunci alƙali kenan kun gane wannan da kyau yana da kyau ku fahimci wannan na inda haka ba za ka guje kwatara sosai da sosai a wannan guri manzo Allah ne ya fito alƙali dan ga dabbe ya ɗauka ya bayar ba kuma sahabai da ya san shi to amma a gaba na al'umma da yake buƙatar hukunci ya da ne rubuta akadu yake nabi sallallahu alaihi wasallam hukunce hukunce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kake ne wanda yake ba da yawa bane na da mun da rubuta maram ni da rubuta ya abin da yake tara da wasu kenan ba daga anan yake ne ya faru da ya bashi labari fa qala rajulun min al-qawm shara ya rasulullah sai wani mutum ya ba da shi da yake eh haka abin da ya faɗa gaskiya ne wannan bayanin da ya faɗa cewa akwai wannan mushrikin ya je ya hauka wani musulmi ne yana ta tsaka wuka yana so ya kashe shi shi kuma sai babura ya je ya je gasa ne ta aura ya zo ya taso ya zo rungume shi har ya kashe mutuwa daga baya biyu ya ɗauke shi mutuwa ta gaba da shi ya kashe shi abin da ya faɗa ɗin haka kazanan mace ko wa salabu zalika qatilul biyu kuma kayan wancan mutumin da aka kashe kayan shi guzurin sa da shi wannan abu da tara ya kashe kayan nashi yana wuri na in gida ba shi da fa arbihi an ya rasulullah ya ma'aikin Allah ce ka lashe ka ko ba shi fa arbihi kai da shi aka abin da ya fada fa qala abubakar sai abubakar yace ka san ya ce ya fara mutane ba mutum zuwa yake sai yana cewa sai shi sai shi a'a ya bari idan lokacin da za a ambace shi a ambace shi wuri za a ambace shi fa qala abu bakr sai abu bakr ce la aha allah wallahi ina rantsuwa da allah mana abin da ya gabatar nan haka ne aha allah idan ina rantsuwa da allah akan haka ko kuma ya rafe shi za ya ce ko idan babu wata da ya ce ba wajen mana za shi da babu an na farko yace haka ne la ya'lamu ila asadin mustasibillah babu wani abin nan zaki daga cikin zakunan Allah ta'ala da zai nufi wani abu yuqatilu anillah yana yaki domin Allah wa rasulihi yana yaki anillah ya kare addinin Allah wa rasulihi yana yaki ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yaki ka salam ya zamana kuma Allah ta'ala ya sauki kawo shi ya baka alhali ga wanda yake yayi ma'ana wanda wanda yake yaki daban wanda kuma zai ci kayan kafa saboda haka bara da abubakar siddiq shi ma ya cikin yake cewa ɗauko kayan ya bayar da shi ga wanda abu ka tada al'ashari wanda abu abin da bunar da izin kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sada abin da ya faɗa yayi gaskiya shi kenan saboda saboda tunda da abu ka tada bunar da izin shi ne yake wancan mushriki kuma an ba da shaida akan shi kaga yanzu kuma kai ka ce kayan na wancan mushriki yana hannunka yanzu abin yana so ka ɗauko wani ka.